Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na godiya, ko latin ba arewa dariya. Arewa na godiya. Arewa na godiya. Tinubu na godiya. Na mu sai godiya. Tashi mu shafi mu muna ta yin godiya. Arewa na godiya. Mu ne da NSA muna godiya. Tinubu na godiya. Ba daya sama ginshikin bai daya. Arewa na godiya. Ka tudu yan mu na jam'iyya bai FM muna godiya. Arewa na Jama'a bare wani bincin sanar na ciki. Ah. Na ga na kasa na ciki. Arewa na Mu ne da DSS muna godiya. Mu ne da NIA muna godiya. na Mu ne da Jones muna godiya. Mu an tsaro muna godiya. Mu an muna godiya. bangaren ilimi fa baki daya. Garma baka da shi ma muna godiya. Ministan gidaje ma yana godiya. Ministan muhalli ma muna godiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalawar alheri ya gida ya kokari. Lafiya lumi ina ga kai ma za ka kana niyyar shiga siyasa tun da ka fara da <laughs> buɗe wannan dandali da eh. waka fitattun yan waka kin san ki bakon namu ne na wannan mako in ba da irin wannan ba za a iya gaje shi da wani ba <laughs> ah, <laughs> ya yi wake da dama a bakin ganin siyasar nan inda ya fi shahara ke da to ai ca nike karance wani sabon zaɓe za a fara a wata kasan oh. kuma <laughs> ah, an gama aikin gama ya gama to sai mun zo gana in Allah nuna mana baɗi to Allah ya da abin sun mu ma'amin to baba an yi rashi gaskiya wallahi mutane kuma sun ga ah, jarabta da farko ah, wato sarkin gwanja ne Allah ya karbi ransa don haka muna miƙa ta'aziyya zuwa ga sarkin Musa Kumasi kuma sarkin zango mai riko kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman mm. da baki ɗayan mutanen Kumasi musamman ma 'yan kabilan Gwanjawa na Kumasi na rasuwan sarkin Gwanjawa Alhaji Ishaka Abdulrahman ta'aziyya ta musamman ga iyalansa to Allah ji kansa da rahama har yau gaisuwar ta'aziyya zuwa ga al'ummar kumasi da sarkin kado na akra wato alhaji tanko na rasuwar yayansa alhaji abubakar cuta wanda aka fi sani da alhaji baban uwaye a birnin kumasi wanda shi ma allah ya masa cikawa a farko wannan mako to allah ji su duka baki ɗaya da rahama da sauran magabata duka mu kuma kyautata namu ƙarshen to amin sun amin to bari mu shiga a gurguje zangon gaishe gaishe sabili da muna da wannan dogon hira da bakonmu na mako ko? Kwarai kuwa. Yawwa to gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga Reverend Jamilu Abba sai Badamasi ɗan da mumuge mai shayi da Muhammadu Nura Salifu Maraɗi sai Sanusi Madatai da magaran da Dauda ɗan mayaƙi Maraɗi da baban gida buba fajewa ta kai sai fa'ilu ɗan ladi mahuta da fidausi ibrahim na'ibawa da ciroma mai turare dumjiya sai salisu isa garkuwar maraɗi da isuhu mai gyaran rediyo garin umaru sabuwa sai umar ari badai abadam allah sa aka sunayen nan suke baba da isa jakan mai saje da Mansur Baba Wuro sai Labo Salisu garin Umara Sabuwa da Sanusi Abdullahi Maradi sai Lawan Sadi Daura da Yusuf Fofana Latsa da Salisu Ɗandogo Dogo garin Mamman sai liman sani garin umaru sabuwa da mai gabatarwa duka masu gabatarwa baba mm, da gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga baban gida abubakar garin umaru sabuwa jihar maradi da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwa ta abin huce da sada zumunci da muke mikawa zuwa ga isun dila faki da kuma mai martaba hakimin faki alhaji jafaru aliyu da mai martaba sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu ta sai kuma sarkin hausawan garejin olodi alhaji rabi'u gora da sha'ibu mai bulawus da kuma amadu mai bulawus na alhaji nura fafota kofar gabas da alhaji haruna walo da kuma gambo alaska da bala gidan sharifai sai kuma magaji gadon kaya faki da aminu gidan suke jiki tutu ya sai kuma yakubu izi da hamza yalo da yahaya na'an yalo paki da audu kwaro paki sai kuma yahaya mai wasko bakanikin mashinin da jamilu gidan fulani da ashiru mai barkono kofar gabas faki da jamilun allo masallacin idi da alhaji ibrahim mai kanwa masallacin idi da alhaji bashari mai katako bakin kasuwa faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da gali Rajo da ɗahiru ɗanju da mas'udu alasan da murtala ɗan faki da ali tsungur mai blouse da alhaji nuhu tsagi da alhaji nuhu tsiga da nuhu lawal faki da macido sarkin ruwa faki da kuma kuma garba sabiola gashuwa da fatan sun tashi lafiya To amin sun amin a baba ke cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu a dire da waɗannan gaishe-gaishe eh, 'yan kalilan da ke hannuna dukansu waɗanda suka fito daga da muka samu ta wannan hanyar sada zumunta whatsapp a lambar wayar mu ta wannan dandali a wannan ta fito ne daga hannun shi ba komai ya ce ba kawai ya ce salaman eh, rediyon amurka mai albarka ya ce sunansa bature mai arsenal daga unguwar mai laya maska karamar hukumar huntuwa jihar katsina ina muku fata alheri shi kenan gaskiya <laughs> mu muna maka fata alheri mun gode da sako to sai wannan ta karshe da za mu karanta a yau wanda da ta fito daga hannun ibrahim m muhammad riba headquarter karamar hukumar danko wasago jihar kebin najeriya allah ya sa haka ne yake so ya miƙa mashi gaisuwarsa da farko ga iyayensa da babban yayansa dan a'i mai shayi baka ba kazami da abubakar na moda riba da yayansa da kannansa Nasiru Muhammad Ribato ban san kowane ne yayan kowane ne kanin dai sunan Nasiru ne da abokinsa Muhammad Junaidu sai Mansur Kola da sauran 'yan majalisar shayi da Malam Sani mai shayi da fatar an tashi lafiya. Don't mu ma na arewa. In tiriyo ko sa'idu alƙali ne. Su in gungo kowa ya zo ya yi jinjina. Abin zai ruwa shi ko bella gwarin ya ne. Har sakwatan za na je mu yi magana. Ministan muhalli Kaduna take jira. baba ga fili ga doki. Hmm. Yau ga dauda ka hutu rarara da kuma baraka bashir. Yawwa haka eh, yake. Sai mu je mu dauko wannan hira ke da. <laughs> Warahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan kafa ta sadarwa ta BOA ma'ana Voice of America muna alfahari da ita muna kuma ƙara jaddada goyon baya akan yadda suke ƙoƙarin yada wannan harshe namu sunana dai a takaice wanda aka fi sani da wanda aka fi sani na da shi shine rarara amma suna dauda adamu kahutu an haife ni a garin kahutu dan ja local gamman katsina state na yi makarantar firamare na dan ja local gamman wanda a nan na fara secondary wanda mm, ya kaca so mai fina ta dauko ni aka dawo da ni jihar kano da neman karatun addini alhamdulillahi bakin gwargwado mun yi iya abin da allah ya bamu wani tudu wani gangare muka faɗo kan sana'ar waka na san za a iya cewa wani dalili ne ko ko menene ya sa nake aika cewa na shiga sana'a ta waka to abinda ya sa ni na shiga waka na shiga alhamdulillah da kyakkyawar zuciya ta ina da saƙo ko ko saƙuna da nake so in bada wanda ba zai yiwu in bayar su shiga da wuri ba ko kuma su aka cewa su je inda nake so su je sai na ga kafar ne aka cewa hanyar ko dai jarida ce ko kuma harkar wake-wake kuma irin faɗakarwa da ake yi to shi ne ɗauki layin waka ma'ana an maka haihuwa ko an maka gasuwa ko kuma an maka wani biki ko an maka sarauta zan baka gudunmawa to ta hanyar waka ne zan yi akwai wanda ba zan iya bashi kuɗi ba sai dai wannan gudunmawar to alhamdulillah a takaice wannan niyyar ce ta sa ni mm, sako wanda ya kamata in gaya ma shugabanni da kuma 'yan uwana talakawa da kuma matasa wallahi saboda haka na shiga kuma alhamdulillah an samu nasara tunda har mukan iya faɗa mutane suna jiran abin da zamu ci muna batun shekara nawa eh yanzu na dauki akalla shekara mai aikata 19 zuwa 20 kenan eh ina da kafin a tsunduma ga wakokin siyasa da nabi ko na suna aka fara eh na ma fi iya waka sarauta eh saboda in ka ji maganganu na wani zai iya cewa ya aka cewa maganganu na mutanen da amma dai da na zo shi kuma Allah da yake tsarin da yake da abin da Allah ya tsara maka shi kake yi to kuma sai duk wasu waƙoƙi na siyasa suka fi tashi E, eh, zan yi tunawa ko yanzu Hamisu Yusuf sarkin ka hutu sanni da hutawa Hamisu takawa lafiya muna ya ba aikin ka Hamisu. A cikin ka wacce ce bakan da biyar? Eh, akwai waka ta bakan damiya wadda muke cewa in kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa wani irin kalubale ake fuskanta a harka ta waka ganin cewa gashi kayan shura an ka. wani irin kalubale ake fuskanta eh duk kalubalen da nake fuskanta wanda daman na san zai iya samu na ne saboda duk shi lokacin da aka ce maka wata nasara ta samu ko kuma ɗaukaka to maintainer ɗin ɗaukakar ka gane kamar tafi da ita ko kuma iya marjin ɗinta shine shine matsalarta to muna yin bacin gurgudu kuma duk wanda zai kawo matsala mun san ai yana yi ne saboda wannan nasarar ta samu ko kuma an samu wannan ɗaukakar ne yake yin yake yin ko ko yake hasada kuma ita hasada ba wanda bai da ita iya manajin din hasada ne karke ta zuciyarka wane ya zama dan me zai zama wane ya zama ni ban zama ba to idan kai manajin wannan shi kuma Allah ba abinda ba baya iya yi amma kowa yanzu ko ko da kai da kaninka da kai da danka ma idan waka kuke yi idan kai yayi zaka so a fujin taka akan tashi ka ke don wannan to kaga in ma ka ce wani wani bai da hasada a maintaining hasada wani ba iya rikewa sai ya nuna a fili amma dai wani kalubale da na samu wallahi dai na san bakin gurgudu ana samun kalubale na bangare yanzu abin da ya fi damun mu shine na bangaren magoya baya saboda mun zo mun yi bakin gurgudu ni a bangaren da na fi karfi mun tallata dan takara ya ci zabe to ana ganin kuma dan takarar yanzu su a tunanin su bai yi abin da suke so yayi ba to kuma ba lallai bane a ce kowa sai an masa abin da yake so amma shi a yanda yake ni ni ban canza ba a yanda na dauke shi nan har yanzu haka yake saboda idan ma yayi laifi ba masu mai bane zai yi laifi amma dai ni wallahi ban ga wani wallan wanda na zaɓa ba kuma ban gida na sani ba kuma ina faɗar gaskiya a gaban shi ina kuma faɗar gaskiya a gurin jama'a ka ci kana faɗan gaskiya a gaban shi shin kun taɓa misali a haɗuwa da kai da shi ka ce mishi to ga abin da ta kai yake cewa talaka ya zaɓe ka dan domin kaza da kaza yana kukan cewa ka kaza kuma shin ka taɓa yin wata waka da za ko da baka gaya mishi baki da baki ba a waka ka isar masa da wannan sabon talaka? eh to to wani alhamdulillah na bayar a rubuce saboda ban same shi na mai magana baki da baki ba tun wani dogon lokaci da muka haɗu wanda muka je gaba ɗaya tawagar jihar kano amma dai na bayar a rubuce yanzu ma kuma na bada sako na muna da ƙungiya tatin tatin muna so mu je mu gan ganshi kuma saboda dalilanmu na nan ko wasu abubuwa da ake faɗa da mu ban fahimci abin da za mu iya gaya mutane ba ka gane su kuma abin da suke gaya mana muna so mu gaya masa misali menene abin da ba ku fahimta abin da za ku gaya mutane dangane da kokensu? kamar mutane suna ta ma'aikata suna maganganu akan daga akwai ma'aikata layin gas da aka ɗauko ana so a kawo shi kano akwai titin da ake daga kano zuwa abuja akwai wani ɗan ƙaramin misali kenan akwai kuma titi da ake so a yi daga kano zuwa lagos eh, yau kama ana ganin lokaci ya yi zai iya ƙurewa to wannan muke so idan mun je in Allah ya sa mun sadu da firzan ko kuma akwai makusantan shi wanda mun fara gaya musu wanda na san sun gaya masa abu yana faɗa kuma ni ma a gaya mu. Yasa ba aiki a waƙe ba tunda waka ita ce hanya da kake ta da waɗannan sakonni. Ita yanzu idan zan yi waka kada in je in yanke masa hakunci ko kuma in yanke miki hakunci. Saboda ka idan ya faɗa ne ya ce kaza da kaza shine zan samu damar da zan ce mai mutanen Najeriya ko kuma mabiyansa ga abin da ake ciki a bangare kaza ga abin da ake ciki a bangare kaza amma ban adalci zan yi in kuma zan yi rashin adalci to sai yanke masa hukunci in ce kawai an kiyin kaza an kiyin kaza shine magana ta gaskiya duk wanda zaka ko challenge din shi zaka yi idan ya bangaren da ya wani abu na gaskiya ka faɗi gaskiyar idan kuma an samu saɓanin haka sai ka faɗa baharin nan wanda muka sani ne ba yau canza shi aka ba wanda muka ɗauka daga inda muke ne muka kai shi wani guri muka ce mun yadda shi kuma ce ba wai aljani ne ko a'a mutum ne wanda yadda muke magana da ki haka ake magana da shi saboda ka zan iya gaya masa magana ta mai koken talakawa shi kuma zai iya gaya min abubuwan da shi ya taho da su wanda talakawan ba su sani ba wanda misali zan baki ba wani son yabi Buhari ba aikin da aka yi a Lagos ba yadda za a yi wanda yake katsina ya sani sai an gaya masa ka gane wanda aka yi a Maiduguri wanda yake sakwata bai sani ba sai an gaya masa to irin haka abubuwan suna da dama waɗanda za a iya yin comparing da su amma ba za ka yanke ma ban da aikin shari'a ka ce za ka bangare daya ka ce kuma za ka yi adalci kwanaki ka ce tallafi idan suna son har yanzu suna son buhari su mm. ba da su ba da wani abu domin kai musu waka kana son abin da su bayar nuna cewa har yanzu ana tare da buhari eh. eh alhamdulillah ai ai ni ne tabbata ana tare da buhari saboda wani talakawan da muke magana abin da nake tsammanin za su hada sun ninka shi kamar goma kuma alhamdulillahi na zo na yi waƙoƙi na ce har yanzu ba mu tsaya ba don mun fara yin waƙoƙin saboda abubuwan da muka gani na aikin sun yawa maimakon 199 sai muka zo muka samu abin ya fi dubu ma da tara i e, akwai e, sun fito sosai in kika duba youtube da sauran abubuwa in kika duba ayyukan janar buhari akwai daga bakin mai zaɓe akwai sannu da ƙoƙari ba ba sannu da ƙoƙari ba ba wannan wadda nake cewa daga bakin mai zabe muna layin baba a kuma wadda nake cewa sanne da kokari baba mu ba mu butulci ba kama na ayyuka gaske an rasa masu nunawa akwai kuma ayyukan janar buhari tabbas suna da dama duk mai musu ya zo ga wasu zamfaɗi a fili akwai kuma a tambayi gwamnoni da karamar minista ta abuja kuma da karamin ministan ilimi mun yaba da karamin minista na tsaro mun yaba sannan gwamnati ta abu su kan mun yaba wani ta kalla na To ma da kaji kaji bakon naka baba. Kwarai kuwa yana da tarihi da ke da ke ba da kwarin gwiwa. Kowa ma na iya kaiwa inda Allah ko kuma in ka sa kokari. To Allah ya kara nasara Allah ya kara basira ya kuma ba da nasara a wannan sana'a. Amin sun ma'anu. To baba tun da Kano muke bari in tsaya Kanon dai da wannan labarin da na taba ba da shi da jimawa amma kila kai ma ka ba <laughs> kila ba ka ba ce tun da dai kana ake bari a tsaya kana <laughs> wai wani ba Kano ne baba to ya tafi kantin kwari hmm. ya so shadda ka sa akwai wata irin shadda mai arhace amma kallinta eh eh haka ne ke buza yake <laughs> daga nesa kallinta kafa kuma da hmm. yawwa ya samu dan canji shi ya je so wannan shida aka dinka mashi kaba-kaba da ka ganshi shi zaka ce mai naira shi ke ya tafi wani gidan cin abinci ya tafi gidan cin abincin da ya samu an cika makil hmm. da ya shiga shi da yake da taguwa kawa eh, ya shiga kawai sai kowa yana kallon shi aka bada wuri eh. ya zauna ya zauna shi ma yana ji eh. suturan nan ta kai ta kawo sai kwala mai abinci kira da dai kira ta ko nan da na aka zo tun da dai eh. kamar da na ce shi ya ya shiga masu kuɗi kamala yawa so an masu mutane mai neman a bashi abincin 500 mai 250 sai ce mm. haɗa mun eh, plate na dubu biyu. Kai, kai, <laughs> lalle ya tabbatar da babban ne. Oga ne. Kowa ya kalle shi. kowa zuwa ya kalle shi sai ce to nan ma su ma kowa ke musu plate na jibu <laughs> biyu a sa naman kaza a sa eh. kwai a sa wannan orishi-rishi biyar eh, bawa duk dai a eh, haɗin gambiza wa <laughs> haɗin gambiza kowa aka yi mishi aka sa mishi na dubu dubu hmm. dubu biyu hmm. ya ce ya gyatsa ya ɗauki tsinken sakuce yana sakuce da yanwa sai ce a kawo musu lemu na eh. ɗari biyar da aka kawo <laughs> kowa ya ce ba ana kallon shi ana ta cewa ran kai daɗe eh, eh. sai kayi sai kayi sai kayi shi nan da ya ga haka madubi a ƙasa ya sa madubi ya sako da shi a ƙasa ya eh. duba sai ce su ma duk kowa ki bashi lemo na ɗari <laughs> ɗari biyar biyar kaji yana wata juye awa ana haba yau ita kan mm. kai ciniki Haba irin wa'annan ba kwastomomin ake so sosai shikenan baya ga ya gama ya gama ci yana sakuce yana sakuce yana karkada kafa ya daga kafa yana karkada hmm. kafa karkada kafa sai kwala kiran mai abinci eh. ta zo nan da nan sai ya ce mishi ya ce mata ki kawo min receipt na kudin abinci na kana kuma <laughs> duk waɗannan kowa ya kawo <laughs> mishi receipt din <laughs> ko shi ba ko shi ba shi da ba shi da zai biya abin sa ke da wanda ya zace na ci abinci shi na ɗari biyar ko kuma ɗari biyu da hamsin ya riga yanzu an wa a haɗa shi da da dubu biyu da ɗari biyar <laughs> mutanen ku suka ce da wa aka haɗa su wai sai duka sai duka wai to ai kun ci abinci da ba ku so ka ku ci ba da ai sun samu karfin duk bugu eh, eh, eh. gobe gobe wato bai neman ya ci ɗari biyu a shan iya samu na dubu biyu ya ci <laughs> to mama in eh, kai ne eh, kai ne mai wanda ka ci da ɗari <laughs> dubu biyu da ɗari a ah, ni da san yadda za a yi a sasanta gaskiya amma <laughs> ai ba shi ya ci wani na ci kila mai tuwon na sai da tafi su na amurkawa eh. sai a yi sai a su rubuta suna su rika zuwa suna biya a hankali a hankali. <laughs> bai sake da ana yi na yarbawa mm. <laughs> to na ga malama julu na daga mana hadu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba yakubu makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ga dubuji sanadin na na arewa a jihar Kano gadin na arewa na sannan sabigan kasa na arewa na ga taji nan yanka duna suna duna dillatif kwara sai kuɗi jinjina. Sanan ministan tsaro ma'ana wana. Jigawa fadar rukun ga arewa na. Yanzu yanzu na gurin Yusuf Kuci. Eh, a jihar Kano ya yi kifin ga arewa na. Ahmad Rufa'i a yana aiki. Da a kasunan da uku kun ga arewa na. Minista na noman mu sai mu yi jinjina. na arewa na